Ƙungiyar masu kamfanonin ma'adanai ta Najeriya ta yi taro a Ibadan inda suka yi kira ga shugaba Buhari da ya mayar da hankali kan ma'adanan Najeriya tun da darajar mai ta faɗi a duniya. Alhaji Chief Hussein Abubakar sarkin yamman kefi Galadima Akinyele Ibadan jigo a ƙungiyar shine ya yi magana a madadin ƙungiyar. Kira da muke min shine ga matsala ya faru a ƙasa ga sace-sacen da aka yi wa dukiyar ƙasa ga kuma yanzu ga maganar harkar man da muka dogara da shi kullum faɗuwa take a kasuwan duniya. Saboda na kira ga shugaban kasa a dawo a mai da hankali a kan ma'adanan nan tunda ya zo lokacin da ya zo ba lalata harkar ma'adanan ba saboda haka sai a dawo domin a samu yadda za a yi aikin ma'adanan ne bunƙasa mutane samu aikin yi gwamnati da ta samu kuɗin shiga domin tunda shi ke shugabancin ƙasar nan mun san shi mai amana ne a san yadda za a yi da kuɗaɗen a raya ƙasar nan da idan shugaba Buhari ya mayar da hankali ga ma'adanai kuna ganin cewa tattalin arzikin Najeriya zai inganta zai inganta saboda ma yanzu ne abu ya lalace kuma ba ka jama'a matasan nan da suke zaune ana amfani amfani da su yadda aka ga dama a cutar da kasa za su samu abin aiki yi a wurin haƙa ma'adanan nan kuma za a zo su wayannan canin da suke ɗiba abin nan a banza su fita da shi dole a sa ido domin su biya haraji ba mu ce kansu a ko ma'adanan ba amma su biya harajin da gwamnati a gwamnati sa ido musamman kawai yadda ake fita da ma'adanan nan kasar nan. ta wace hanya ce wato wannan tattalin arzikin najeriya zai inganta. na farko hanyar satar da aka gane a tare shi na biyu a dawo maganar ma'adanai da sauran albarkatun kasa da muke da shi domin mura ya kasanmu. Me yasa sai yanzu kuke ba da wannan shawara? Domin yanzu mun samu shugaba mai adalci, shugaba wanda bai son yana son kasan ne ba arzikin kasan yake so. In har shugaba Buhari ya amince da shawarwarin ku, me ya kamata ya yi a bangaren ma'adanai? Da farko shi ne ya nemi ya gana da masu hakan ma'adanan nan, ba wanda suka rike layisin suna jiran turawa su sayar musu da layisin ba. Waɗanda suke cikin aikin su suka san rigiman da ke ciki da yadda aka fitar da ma'adanan nan kasar nan gwamnati ba ta mora ciki da yadda cani suka shigo dare da rana suna kwashe wani abu saboda ka a nemi wanda suke aikin maza maza a yi zama da su a hanya mafita to ba ka ganin kuna neman shugaba Buhari ya gana da ku ne domin kawai a san ku a'a a san mu ne me ai Allah riga san mu mu kishin kasan ne muke dame mu ga cani suna ta kwashe kasar nan suna fita da shi ba abin da suke wa kasan nan muna ganin dole ne mu fito mu yi wannan magana domin shi in an samu arzikin zai raya kasan nan ga kasan an riga an ta sace sace ma makaman ma an raba kaman kuɗi kaman kudin rehu a ma'adanan nan waɗanne irin ma'adanai ne kuke son a maida hankali kansu na farko a mai hankali akan gemstone na biyu a dawo industrial mineral kaman su marble su tantala su kawalin da su kuzan da aka manta da shi wanda su suka raya kasar nan dole za a dawo a kansa kana ganin waɗannan idan aka yi amfani da su za su zabar da tattalin arzikin najeriya duk su duniya abin da ake nema kenan kun ma'adanan najeriya na ɗaya daga cikin ma'adanan mai daraja a duniya to ana ka gani me ya kawo koma baya ga wannan wato sashe na ma'adanan najeriya saboda an samu mai nan ana kwashewa ana raba kuɗin hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya